Ku kasance tare da ni a cikin wannan channel gari samun ingantattun abubuwan da zai dace da lafiyar ku da kuma kuzari. Yau na zo muku da bayani ne kan yadda za ku magance cutar asma. Idan aka amfani da kanumfari, misali wayan za ga idan sun tashi ba su iya aiki a hayaki kuma a abubuwa masu ƙarfi. Za ka ji numfashinsu yana fita haka da suna numfashi da ƙirga sun yi aiki da ɗan za ka suna aiki. to wannan shi ne maganin wannan haɗu da kuma nishin nan da suke wannan dai kowa ya san kanin kare ne to kun gan shi yadda za ki amfani da shi shi ne za ki ɗauki kowane kanin kare ki haka za ki cire wannan abin da saman shi nan nan kun gani ga shi nan yanzu kun ga na cire abin sama kun ga da asalin gurin shi kawai za mu amfani kun ga haka wannan shi yake maganin wannan haki ɗin da za ku ga masu asma suna yi suna tari suna abubuwa da ƙyar da gashi wannan gudan kawai za ki dinga ɓaɓɓalle mai gashi kun ga ina cire sama wannan kun zama ba babu sama wannan haka dai za ki tara su iya adadin yadda kike buƙata shi kanumfari magani ne sabida kuma magungunan shi suna da matuƙar yawa amma sun yi amfani da wannan dama fara gabatar da wannan a wannan channel tawa idan kika yi amfani da shi insha Allah za ki kira ni kuma za ki godiya kan haka za ki tara shi yayin da kike bukata misali duk irin yadda kike bukatar shi haka za ki tara shi ya miki yawa sosai sannan sai ki zuba mai ruwa a kai kun gani dai sai da kwatance nake gashi na taƙaita shi ga kuma saura sai ki zuba mai ruwa a kai yayin da aka dayar da kike bukata ki iya sha su uku a rana da safe da rana da kuma da daddare na misalin yadda za ki makanin farinki kin wannan kanin fari shi nan na so ki idan ya za ki ɗan ƙara ya girma sannan za ki ɗan to ba za ki yi amfani da shi haka ba sai kin bar shi ya kwana kanin ya jiku sosai wannan maganin haki din nan da kuma wannan tari da kuma wannan numfashi din nan da masu asma suke fama da shi in kika jibanci shan wannan haɗin dingan shi daga farina a ƙasa kika jibanci amfani da shi da izinin Allah za ki samu waraka kuma za ki samu sassauci akan wannan ciwon asma shi na fari ya sha abubuwa da dama domin yana maganin mata maganin abubuwa da yawa wanda ya har mutum amfani da shi ko da ma lafiyar ki ƙalau Ana amfani da kanunfari wurin ganin cututtuka kin sha domin shi da tasiri matuƙa cikin mata da maza baki ɗaya. To ina godiya kuma ina alfahari da ma'abota ƙasar shafi. Shi wannan haɗi nawa na kanunfari mutane da dama sun gwada shi tabbas kuma sun samu lafiya sun kuma warke daga cutar asma gaba ɗaya. Za ka yi amfani da shi tsawon kwanaki goma sha biyar a jere har ka ɗaga ƙafa. ka dinga amfani da shi sau uku a kullum da safe ka sha da rana ka sha da daddare in za ka kwanta ka sha wannan hannu in har cutar da izinin Allah da jan kenan zai kuma za ka samu matsala a kan haka da likita ba dai karin fari kuma ya ya san karin fari inda ka za ka samu karin fari sai dai idan har ka kawai za ka ce ka yi ai ma'anar ga abinda Allah faruwar wannan za ka sha biyar za da shi babu kan ƙafa domin wannan magani ne ga Allah da fama da cutar asma ina godiya kuma ina fatan a gani